على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin goma sha shida haka ne? na? ta goma sha shida ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu sha bakwai to to mana gam da sha bakwai ga watan uku kenan hijira mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna masjidin nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na imam albar bahari rahimahullah wanda muna cikin bayani akan abin da ya shafi al'amru bil ma'arufi wannan an munkar mun tsaya daidai inda malai yake cewa lallai mutum ya zamanto mai umarni mai hani sannan mai haƙuri don in ka zama mai wa'azi ko mai nasiha ko mai faɗakarwa ko mai nutarwa ko mai ɗora mutane a kan tafarki madaidaici to dole ne sai ka zama mai haƙuri har ya kawo mana wani ɓangare a cikin a surar war ko yace wa tawasaw bil haqqi wa ya kuma kawo mana wani bangare a cikin suratul luqman inda yake cewa ya bunai aqimis sala wa amur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak kaga duka dai da ita wannan sura suratul luqman da ita waccan suratul asri duk suna bayani akan duk mutumin da ya ɗauki wannan ɓangare na wa'azi yake umarni ko yake hani dole sai ya yi haƙuri domin akwai abubuwa da yawa wanda za su same ka akan wannan aikin to idan baka yi haƙuri ba ko ba inda za a je za ka watsar shi yasa yake ya ɗanɗana wannan shi ne a hausar bahaushe ɗanɗana an maida shi jika ko? sannan yake zama ɗan ƙarami amma bunayi idan aka ce bunayi wato ƙaramin ɗa ne wanda aka ƙanƙanta shi ibn ɗa bunai ɗan ɗa kaga a hausa sai an maida shi jika sannan yake tasgirantuwa to yace ya kai wannan yaro a ƙimis ka tabbatar da kana tsaye da sallah kullum muna bayani akan menene ya salati ba wai yin sallar ba sai da ta wa amur bil ma'ruf kuma ka dage wajen gargadar mutane kana dora su akan abin da shari'a ta sani wan a anil munkari kai ani akan abin da shari'a take sa al-ma'ruf ladal islam huwa al-ma'ruf abu wanda yake sananne a musulunci shi ake cewa ma'ruf wanda Allah ya ce annabi ya ce shi ne ma'ruf amma duk abin da babu shi a ƙur'ani babu shi a sunna munkari ne ma'ana abinda da ƙur'ani bai umurce mu da mu yi ba hadisi bai umurce mu da mu yi ba to ba wanda zai zo ya umurce mu mu yi sannan kuma ya ce addini ne ya zama addini kun fahimci abun to ma'aruf kenan wanda idan aka ce wannan abu ma'aruf to musulunci ya san da shi shari'a ta san da shi ma'arufin ne sanannen abu shi yasa sai ake fassara shi da umarni da kyakkyawan aiki hani da mummuna kyakkyawan aiki shine ma'arufin wanda shari'a ta sani mummuna ba wanda shari'a ba ta ce a yi ba abinda shari'a ta hana shine munkar sai kuma yace ka yi haƙuri kan abin da zai same ka duka wasu wasbir alama ma asabak haƙuri hakuri akan abin da bi ya shafe ka in zalika min azunil umu. malayin ce fa hadhihi alaya suratul asr tamaman yace wannan daidai da suratul asiri ba wani abu kal da kal an yi amurar insan mutum ya yi umarni bi ma'arufin wa a wato anil munkar wa yasbir idza bushe, ya yayi umarni yayi hani yi haƙuri in wani abu ya same shi saboda ne don yana aiki ne fi la'i don haka duk abin da ya same shi fi sabili zalika akan wannan tafarki fa alaihi an yasbira wajibinsa ne ya yi haƙuri li'annahu fi sabilillah domin aikin Allah yake yi wa ma yanalahu muhtasibun lahu inda Allah azza wa jalla duk abin da ya same shi sai ya nemi ladan abun kawai abun Allah mai girma da ɗaukaka nan muka tsaya ko sai mu akan wa ma'alumun nan ne to alhamdulillah wa malumun anna kasiran minan nasi malan yace haka yake sanannen abu ne da yawa daga cikin mutane ya tsulu alaihim yana nauyi akan su ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari ma'abota wannan aiki na umurni da hani abun yana yi wa wa'ansu nauyi sosai waɗansu ma masu azi sun dame su ba sa son su kuma ba sa yabon kuma ba sa kyale su ya kamata da ake ba yabo ba fallasa to da da sauki to su bayan ba yabon ba fallasa tsakaninsu da masu wazi gaba ce don abun yana zama nauyi a alaihim a kansu dangane da ahalul amri bil ma'rufi wannan nahyi munkari wa yanalunahum bil kalami alaihim sukan ɗanɗasa musu sukan jefe su bil kalami da maganganu alaihim waɗanda suke jifansu da shi a kansu ghibati in haka zauna raɗansu suke yi in ka ji an zauna ba waɗanda aka fi so a raɗa kamar malamai al'amiruna bil ma’arufi wan nahina 'anil munkar su ne ake zama ana gibarsu su fi amri aka ne kuwa ko na tafi wani wuri Wannan namima sannan kuma su ne ake yi wa annamimanci wasabbihim wa shatmihim asabbu wa shatmu sawa idan aka ce Abubu ya zage shi shatamahu ya zage shi kun gane wadata ce ta lura duka zagi ne wani wuri in kaje za ka ji ana ra'ar malamai ana musu annanimanci ana zagin su mu ne nan Allah ya taimake mu muna son malamanmu ba ma gulmarsu ba sanan ma ko ina su kawai muke dan kuskurensu su kaɗan in mun gani he eh, mu shiru saboda ai akwai alheri da yawa suka yi to alheri muke ta faɗi kuskuren sai mu goyi ko duk malamin da ka ji ana zagi ya faɗi kaza to wallahi wannan ɗaya fa alheri nawa ya yada saboda ba ka son Allah da annabi kawai wancan alheri ba za ka ce shi ya yi kaza ya ce kaza ya ce kaza ya kuma duk kayar da ya yi daidai shi bai isa ka faɗi ba sai kwaya ɗaya da ya kuskure ko biyu ko uku saboda dai kawai da ba kai an gane ka shaidani ne ka tsani gaskiya an rinka kucuci kucuci kucuci kucuci kucuci kucuci har a raba wani ya rasa inda zai ɗauka ma ya yi kaɗan har a dawo in ka gidan shi shi ne Allah ya sauƙaƙe kada irin haka ta zo mana Allah ya kare mu da irin haka wa yasbiruna ala zalika su kuma malaman ana umurta su da su yi haƙuri ala zalika kan haka suna ji ana musu wannan kuce ce kuce amma gobe ma faɗa za su yi gobe ma fita za su gobe ma wa'azin za su gobe ma umarnin za su gobe ma hannun za su saboda ne an ce su yi haƙuri fasbir alama a sabaka ka yi haƙuri a kan duk abin da zai same ka kenan to da wannan suke amfani suke haƙura amma ba don haka ba aida da ba za su jure wannan abu ba da sun bari da daɗewa li'annahum fi sabilillah Abin da isa sun san ana yi amma sun doge suna yi saboda aiki ne da suke yin safi sabilin lahi wa fi ta'atin lahi kuma suna kan yi wa Allah Ubangiji mahalicinsu ɗa'a wa fi in ƙazi ikwanihim kuma suna yi ne don me don su tsamo ‘yan uwansu ikwanihim ku kore ta hankali sarkwaroto ne shiga nan ku ta tafi a hankali in khazi ikhwanihim wato in qaz ikhwanihim samo yan uwansu suwaye yan uwa musulmai masu imani waɗanda suna son gaskiya ba kamar wa'yancan munafukai da ba sa son gaskiyar ba don wani in baya so to wani fa yana so rufe rufe wani yana so kuna ganewa to su malamai kuma suna lura da in kai ka tsani abu wani kuma yana so in kai ka fahimta ka yadda wani in ya gane zai bi to don haka sai suke yin abun tsakaninsu da Allah fi sabilillahi wa fi ta'atillahi wa fi inqaz ikwanihim saboda su tsamo 'yan uwansu daga bata daga shirka daga biya daga sabon Allah laisa minan nasihati ai ba nasiha bace ba maslaha bace ba neman zaman lafiya ka nema tsakaninka da yan uwanka ba an tatruka ikwanaka matukar ka bar yan uwanka ala tafsiri fil ibadati sun kasa gane yanda za su yi ibada cikakka amma kai ka sani sai kai shuru baka koya musu ba baka karantar da su ba baka nusar da su ba to wannan ba nasiha bace laysa minan nasihati baya cikin abin da ake ce masa nasiha an ta taruka ikwanaka jale yan uwanka ala takasiri akan gazawa fil ibadati wajen ibada duk mutumin da zai yi ibada bai zanta ba akwai gazawa a ibadarsa wal khalal da kuma kurakurai wato abin da ya shafi barna da mutane suke yi wato fi amril munkari ko fi amril munkari wajen umurni da abin da shari'a ba ta so wa anta taqdiru alhali kuma zaka iya sai ka dale su baka umarce su ba baka hana su ba ba ka karantar da su ba ka ce ni ina son zaman lafiya tsakanina da yan uwana ba na son fitina ba zan yi abin da zai jawo saɓani tsakanina da yan uwana jama'a abokanan zamana ba sai kai mut kai shuru to wannan kuma baka nemi zaman lafiya tsakaninka da su ba domin lokaci zai yi da za su tsane ka su zage ka su ce ka sani ka ƙi gaya musu gara ka gaya musu tun daga yanzu in ya so mai tsana ya tsaya mai ya tsana mai son ka ya so matukar wa anta taqdiru ala nasihatihim matukar kana iya yi musu nasiha wa tanbihihim kana iya fadakar da su wa tawjihihim kana iya fuskantar da su alqibla at-tawjih mutum ya bauɗe wannan ya bauɗe wannan ya bauɗe ana so ka fuskantar da su alƙibla hanya madaidaiciya ka ce wannan hanyar da kuke bi ba ita ce hanyar musulunci ba ba ita ce sunna ba bidi'a ce ku dawo nan wannan kai ma ai nan bidi'a ce bar nan dawo nan yo nan me kuke yi wai addini ai ba haka Allah yake ba ba nan yace ga inda yake sauju a fuskanto da mutane daga kaucewar da suka yi shine abin da yake nufi anan wa taujihihim da fuskantar da su to wannan shine abin da shari'a take so amma ka yi shuru to ba a kiransa nasiha ba a kiransa tambihi ba a kiransa fuskantarwa haza min at-taqsiri li haqqihim in dai har haka ka zauna kawai don ku zauna lafiya da su to wannan ka kawo na ƙasa a cikin haƙƙinsu don ba ka cika musu haƙƙinsu ba haƙƙin wanda bai sani ba kan wanda ya sani wanda ya sanin ya sanar da shi haƙƙin wanda ya ɓata gun wanda yake da shirya wanda yake shiryayye ya shiryar da shi ya jawo shi daga inda yake ɓacen ya ɗora shi akan tafarki madaidaici to kai ka zauna ka san hanya amma ka ga mutane sun kama hanyar rami za su rufta baka ce musu ba nan za su bi ba sai ka kyale su sai da suka rufta suna ihu sai ka ce dama na san za a yi haka to ai hankali ka yi aiki da hankali wani yake ba mu labari wai mahaukaci ne yana zaune a gindin bushiya yana hutawa to akwai wata doguwar rijiya kusa da gun ya gama kaho ya taho ya doshi gunto irin wawiyar rijiyar nan ne mara ɗauri kawai ne ya koma gefe yana ce tab za a yi zururuka zundu yau za a yi zururuka zundu can sai aka ji fandom ya ce yawwa dama na faɗi ni na san za a yi an gama to yanzu mai hankali zai yi haka yana kallon makawan nan ba yana ta tafiya na ce za a yi zuru ka to haka wallahi duk mutumin da ya san illar bidi'a yana kallon mutane suna yi ya san kuma inda suka dosa illar shirka ya san inda mai shirka ya dosa ya shuru to yana daidai da wancan mahaukacin mai ta za a yi zururu ka bindu. yanzu inda ya ce masa bawan Allah malam makaho rijiya gaban ka dawo nan zai zururu ka bindu? zai zurma ciki ka gada zai dawo ya ce bawan Allah dawo hannunka na abu ko dawo hannunka da dama rijiya gabanka zai fada to yanzu kai da rijiya da jahannama ina ya fi zundu eh to kana kallon ɗan uwanka wai son sa kake baka so su saba yana shirka wai baka so ka faɗa mar gaskiya don kar ya tsane ka ai gara wancan mahaukacin ma don shi yana faɗi za a yi zurruka zindin ba mamaki in wani yana kusa ya ce kai ku je ku ga mahaukacin na wai wani zurruka zindin za a yi ne in ya zo ya gama kawon kaga zai ɗan to kai ka yi shuru ma gara ma wancan mahaukacin yawanci ba mutane wai son suke a zauna lafiya kuma wallahi ya sani wani in ya koma gebe ce ko in biya ta gonga wallahi in gonga to amma han da tari ya wanki ne gonga zo da ka jam hmm? gaskiya suke faɗi wallahi sai dai abun ne yanzu in kace za ka faɗi gaskiya ba za ka zauna lafiya da mutane ba kawai ya eh to wannan yanzu haka yayi to ba ainihin ƙauna ba ce domin haƙƙinsu ne ka sanar da su wa an ta turidu lahumul khaira kana son alkhairi gare su kuwa wa turidu lahumun najata kana son su tsira amma kuma kana kallon su kan shirka kan bidiya kan sabon Allah ba za ka gaya musu gaskiya ba Ka tuna ba wa qad qala alayhi salatu wassalam manzon Allah wanda tsira da aminci suka tabbata gare shi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kana da imani kuwa ka yarda wayannan yan uwanka ne kuwa in ka yarda to ka tumi imaninka fa manzon Allah ce waye. la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zama mai imani ba hatta hasai yuhibbu ya so li akihi wa dan uwansa ma abin nan da yuhibbu yake so li nafsihi wa kansa yanzu kai kana so ka fada jahannama me yasa ka daina kaza ka daina kaza don kar ka je jahannama to me yasa kuma ba za ka gaya wa dan uwanka shi ma ya daina don kar ya je jahannama amma kawai shi kenan kowa ya karki fi gorarsa rayuwar za ta yi kyau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwantaka shine kana son ka tsira daga jahannama eh to ka gaya wa wani shi ma ya tsira kana son aljanna eh to ka kwatanta wani hanyar aljannan shi ma don ya je hanyoyin biyu ne akwai ta jahannama akwai ta aljanna kai gashi ka kama hanyar aljanna wani kuma kana ga ya take ta zai kama ta zuwa jahannama amma ka yi shiru ka bar shi wai don karka bata masa to ai baka kaunace shi ba sannan ma ba ka da imani to kai din ma aljannan ma karshen da kai ma ba za ka samu ba wa idza kunta tuhibbu li nafsika alkhaira in har ka kasance kana so wa kanka alkhairi wa tuhibbu najata kana son ka tsira daga azabar Allah kaje aljanna falyakun aiban akuka mithlu nafsika to har yanzu dan uwanka ma ka maida shi kamar kanka sun gane abin da yake nufi kana son ka kana son alkhairi ba shine gidan aljanna kana son tsira daga jahannama to dan uwanka ma mai dashi kamar kai ne shi in ka mai da dan uwanka kamar shi ne kai kai ne shi yanzu kai zaka so jahannama to dan uwanka ya zama kai zaka so ya fada jahannama kana son aljanna ko ɗan uwanka kuma gashi ya zama kaman kai shi ne shi kai ne kun zama jiki ɗaya ashe in ka ga ɗan uwanka ya saki hanyar aljanna ya kama ta jahannama tun da kun zama jiki ɗaya kamar kai ne ka bar hanyar aljanna ka kama ta ne ta jahannama ya kamata ka kobo shi tun da ya zama kaman shi kai ne kai shi ne hmm. eh ya kamata ka kobo shi domin almu'minu ma a fi ilmumin kal jasadin wa'i kamar jiki ɗaya ne iza shtaka fihi udwan tada'a sa'iril sa'irin jasadin sahri wal wal'umma tamkar jiki ɗaya ne idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo a jiki sauran duka za a raya dare ba za a yi bacci ba ko yanzu haka idan yar karamar yatsan nan ta kamu da kakare sauran jiki sai ya ce ita ta jiyo Jikan bacci na zan yi kije ki ta jin ciwon ki ke kadai kai din baccin zai yiwu to wai haka ake so ba idan dan uwan kai shiga matsala karka ce shi ya jiyo kai kuma ka zo kai ta ki ka bai dame ka ba ka damu kamar jiki ɗaya kuke haka fa ake son wai yan uwantaka kai jama'a mun yadda abu da yawa fa wallahi mun yadda abu da yawa mun yadda abu da yawa yanzu dai kawai in aka yi wani abu ka ji asara sai ka tsallake ya ga shi kenan barka tun da ridun shafa kiyam Allah hoino ya so tun da dai bai shafe ni ba to Allah ya kare gaba bai damu ba asarar da ƴan uwansu suka yi bata dame shi ba ciwon da ƴan uwansu suka ji bai dame shi ba rashin da aka yi na ƴan uwansa bai dame shi ba wani fa yanzu in direban sa ya mutu motar ba ta yi komi ba ce ka ai ba karamin dace aka yi ba wallahi motar nan fa direban har ya mutu ba amma ka duba ba abin da ya same ta ka ai an auna arziki wallahi an auna arziki eh shi motar sa dai tunda ta haye an auna arziki yan uwantakan nan dai gata nan dai kawai yanzu kam suna ne ba damu ba don wallahi yanzu wani in dai za ka rika ba shi kudi ko ba ka sallah ya fi son kakan uban shi yanzu haka zai ke ƙarya ne kuma wallahi gaskiya ne gaskiya ne ubanka sai ka fita baka taimaka masa da komiyo kana gudu gum oga oga ne ya kira Idan Allah ka bari oga ne ya kira ne yanzu a waya wallahi imo gamgamta babansa kuma da in yi kira a waya ma in yi haka ya tarar in ya duba sai don ya ɗauka kar a ce ya zo ko a sashi wani aiki ya ƙi a ce ya ƙi to ba zai ɗauka ba yanzu so yake ya ƙera laifi biyu na farko ya ƙi amsa kiran babansa na biyu in ya dawo baban ya ce minot juma A hosha eh, yi wallahi baban mi wala haɗe magge ko feri kaga ya kera laifi biyu ina kiran ka ko ka dawo ya ce baba bana kusa da, tana gun caji ya za a yi kuma ina dawo ina tana gona ba zan dauka tana gun caji baba wai tana gun caji kaga ya yi uban kariya oga ko daga an yi tar ba zai kara ba he daga an gama oga an gama an gama duk abin da ke ce an gama ka je ka ce kun fa kunu wai an gama Allah ya kare a ina muke na'am to فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا in dai har kana son alkhairi kana son tsira wa kanka to ya zama dan uwanka ma ka maida shi kamar kai ne a cikin irin wayannan alkhairi da sharri yanda baka so ya same ka baka son sharri ya same shi yanda kake son alkhairi haka kake so alkhairi ya same shi anta ta'muruhu wa tansahuhu zama kana umurtarsa da abin da shari'a ta ce yayi watan tansahuhu kuma kana masa nasiha lakin bi tariqati allati arshada ilai annabi alaihi salatu wassalam amma shiryarwar ta zamanto ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar fi hadal hadith a cikin wannan hadisin domin shiryarwar mataki ne da ita har matakai guda uku marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka ne marra aminkum munkar duk wanda ya ga abun kyama abun ki munkar wanda shari'a take inkarin sa to yayi kokarin hanawa da ƙarfi ma'ana yadu ƙarfi in kana yastabi'u an yi yughayyirahu bi yadihi in har zai iya gusar da shi da hannu da ƙarfi kenan waliyul amr kamar shugaba wanda ke jibinta al'amarin musulmai aw man qawwabahu waliyul amur ko kuma ministan wannan bangaren wannan shugaba ya naɗa shi a wannan gefen babu waliyul amri li'inkari wato lil'inkari wajen ainihin kyamatar wannan abu biliyadi da ƙarfi kamar suwa karijalin hisba kamar mazajen hisba da aka naɗa aka ce duk inda kuka ga 'yan shaye-shaye ku kawo musu ta ga ya naɗa su ko? huwa fawwadahum ala zalika kaga su in suka samu za su iya likita ma duka su na doka kuma ba wanda ya sai ce musu don me don an sa su wa ya sa su amirul amr kun gane wanda kuma kun san waliyul amr yana daga cikin wanda aka ce ai musu da'a wa Allah wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum waliyul amr wanda ke jibinta al'amarin wannan addinin naku yake jagorancin ku kan shari'ar wannan addinin dole ne ya sa a yi ya hana saboda me saboda yana aiki da shari'a yana kare musulunci da musulmai yana kare haƙoƙi to zai iya nada waɗanda za su wakilce shi a wannan ɓangare ana kiransu rijalil hisba lokacin da aka fara shari'a ai an yi naɗa irin waɗannan hizba hizba ko fa innahu yughayyiruhu bi yadihi to kaga wanda aka naɗa shugaban wannan hizba duk inda ya hango barna zai iya tura mazajensa su je su jirkita wannan al'amari wai zilul munkar su gusar da abun kyama biya digi da ƙarfi wato da ƙarfinsa zai gusar da wannan waka zalika sahibul baiti haka ma kai mai gida gidanka ne ai kana da karfin da zaka daki ɗanka in yayi laifi ko kai matar ma akwai inda ka je ka dake ta ko babu gidanka kana da bawan da zaka hana kana da bawan da zaka sa amma amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari ba wai amru bima shita wa nahyu bima la tashaa wannan ba shi ake nufi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya jikintar wa kowa kula da gidansa sahibul baiti lahu lahu yadu mai gida yana da fawa shine al yadu yana da karfin da zai umurni a gidansa ko yayi hani alaman fi ne. yana da iko akan waɗanda suke cikin gidansa yughayyirul munkara biyadihi zai hana munkari da ƙarfinsa fi bai a gidansa wai wani ya auri mace wai ita ita yanzu kana nan sai ya dace yace to madam no kada nayi mu wawa an ji mu in mi otawi eh wai sai ya dace shi kuma wai ahli sunna ne kuma a gidanka eh gidanka ne ka ce wai wata tana nan sayyada kai sunna ita sayyada sayyadar bidiya kuma gidanka ne kake da gidan wai wai me ka iya da ita to ya za ka mata har ma baka san yadda za ka yi mata ba wannan gaskiya ne ko shi din ma'alu sunnan ne wallahi ƙarya ne kai sunna ita bidiya Eh, kamar yanzu ne fa duk mutum wannan da yadda suke kata-kata sai ka samu wata kawai mai tiket ka auro ka ce to ai shari'a ne ta yi duk ƴaƴan nan na musu hafsatu su aisha su zainab su waye duk ga su suna neman aure ba su samu ba sai eh ka auro arniya ita ta tafi coci kai ka tafi masjid don Allah ya yi sai an halatta mana an halatta muku an wajabta ne cewa kai wajibi ne to nan duka ba sa son aure su fa sallah suke yi masu tauhidi ne duk wasu samu miji ba eh kai kuma ka rasa wanda za ka auro sai wanda ba ta sallah daga zarar ka mutu ka bar 'ya'yan ta kwace su duka ta kai su coci eh ka tar da yayanka suna rufe ido suna jesus kasa jesus kasa albarka a cikin abincin da za mu shi kasa albarka a wanda za mu samu kasa albarka a wannan dare namu wata ran haka za ka tar da yayanka eh in kai magana a ah, wannan ni ne na nake tare da su yanzu kai ma in suka zo sai ka koya musu muhammadu ba shi ke nan ba ke ok ok ok ok no problem eh a to dama ma akwai matsala wannan ka auri arniya ka ce wai wai wai Allah ne ya yarda wallahi sai an je lahira a ga ikon Allah ikon Allah yana nan yana yawo har yanzu amma ba ya kini sai an je lahira duk wanda ya je lahira da harniya wallahi zai shiga uku to irin wa'annan al'amurra suna nan suna ta yawo gidanka ne wai ka ce a kai kana halin sunna amma matanka kuma akwai wanda matarsa har maulidi take yi a taru a kawo kayan kiɗa a girka a yi can kuma ta gayyato matan aure su zo da 'ya'yansu da gikokinsu a taru a yi tabidiri a yi tarawa wai dottijon shi alisunna ne eh? haka wallahi ya gazo ya gaye ake gaya ne ya yi so malam mai an noma da kun da an ji musu ne wai hawa wada ni ba ta ko wai yi mi hokkora mu shede o wadani ni wallahi mi hokkata ko bo an mi hokka yi ba da aikin banza aikin wo wai ko bo na ban bayar ba in za ta yi da kanta ta yi wai shi nan ba ya yi kokari yake kai? wai shi yana ga ya yi ƙoƙari gode mu kawai kai ka san sunnar ba ne wallahi ka ma san meye ya bidi'a ba duk sanadinta ta hallaka matan unguwa matar da bata iya rawa ba ma an koya mata mutane don dai kawai ba a gaya musu gaskiya wai a mai da kiɗi da rawa wai shi ba addini ne Allah ya tsawar to lallai ya zama na kana da yadu kana da fawa kana da ƙarfi fi bai fika a gidanka mun fahimci wannan? to wa kazalika sahibul baiti haka ne gida lahul yadu yana da fawa alaman fi baiti akan wanda duk yake cikin gidansa yughayyirul munkara bi yadihi zai iya hana abinda duk bai dace da shari'a da sa fi baitihi matukar cikin gidansa ne li'annahu ra'i don shi aka ba kiwon su ko ba shine makiyayin gidan ba don shine makiyayi yawa yanzu idan kana kiwo kana kiwon tumaki sai kawai kura he ta biyo he ta shigo kace a kai alega eh, ku batta ba ta halitta ce ku batta kawai suna bi tana bi eh, ka je ka da tumakin ka garke ta koma gefe ta yi kwanci kai kuma ka tafi daki kai kwanciyar ka kura a ciki yanzu ka yi wa tumakin ka adalci ka san ko za a kwana lafiya tsakanin kura da wayannan abun to ne kana kallon shaidan na biye da iyalanka shaidan na biye da yayanka ya dora su akan muguwar hanya ga ce a jale su kawai gara turar tamfa kusa da garkenka da shaidan cikin gidanka don kai makiyayi ne na gidanka an tara'in ala ali baitihi mutum ra'in mai kiwo ne ala ali wa mas'ulun an ra'iyyati kuma sai Allah ya tambaye shi kiwon da aka bashi idan mutum ya baka kiwon shanu ba ana zuwa neman kiwo ba ko yanzu in ka dau makiyayi in ya fita yau kawai in ya tafi sai ta harkarsa kawai ya kyale shanun baya kula su sai lokacin dawowa ya yi ya neme su sai ya rasa daya saboda bai bi su ba sai ta kauce ko an kame ko an yanke bai sani ba sai ya dawo ba ɗaya ka ga tsautsayi ne gobe ma ka kyale shi ya fita ya dawo ba biyu gobe ma ka kyale shi ya fita ya dawo maka ba hudu yana yin yadda ya ga dama a garken yanzu wannan makiyayin za ka so shi za ku shirya da shi za ka biya shi salarin da kuka yi da shi to Allah ya baka kiwo kai ta hallakarwa matarka ta farko ka halaka ta biyu ka halaka ta ta uku ka halaka ta ta hudu ka halaka ta ba na ce ba hudu ba <laughs> to duka ka ba su sun halaka da su da 'ya'yansu duk ka kyale su akan bata kana kiwo kenan yanzu Allah da ya baka kiwon gidan ka rike masa kiwon abin da ya baka kiwo to idan har wancan mai dabbobin bai ji daɗin makiyayinsa ba shi Allah sai ji daɗin ka an tara'in kai makiyayi ne ba shi ahli bai kika game da 'ya'yan gidanka iyalan gidanka kar ku manta Allah tabaraka wa ta'ala cewa ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku an kusa ku kare kanku wa ahlikum ku kare iyalanku na kar su fada wuta sai ka kyale su suna tas aikin shiga wuta tamkar kance ka kula ga ramin nan wuta ce kar ka bar ko ɗaya cikin ƴaƴanka ya fada duk yaron da ya rugo da gudu ce kai yara ba sa jin magana wallahi ba shi in ya fada ya gaya musu a can sai rugo da gudu ya ka bashi ya fada wani ma sai rugo ce kai da nanata dan da kan sai ya fada yanzu za ka yi inda wutar ce a fili to amma wutar jahannama don ba ka yi imani da ita ba shi yasa ɗanka ya tafi shirme ba za ka hana ba Ba ya zuwa masallaci ba za ka bincike shi ba ya yi mugun aski ba za ka tume shi ba baya da aiki sai kwallon kafa ɗere ya safe da yamma har ya samu suna da kulob musamman amma baya islamiyya baya makaranta baya komi baya ɗiban ruwa a gidanka ba sai dai ya zo ya ɗabi girki ya tafi shirme kuma kana kallon shi don Allah yanzu idan aka ce da rami ne na jahannama ya rugo da gudu ya yi madundumi ya rufe ido da haka za ka jina kai kai kai kai kai ko baya so ya fada to yanzu gashi ya kama hanyar jahannama amma ka kyale shi ka kyale shi yawai ai lakafu ƙuruciya ce ku basu ƙuruciya eh, ce Allah ne shirye mu yara zai <laughs> yi eh, dariya yara kenan ne ka duba dai irin wani aski wai ɗansa ne ya zo ya wuce ya ce kai yara yara ne oh, yayin ta dai ko da yaushe ashe ana yi ya duba wani irin sabon aski kuma da suka shigo da shi shi shi kenan wai kai ka san manzon Allah kuwa kai Zoho? kana sane da annabi kuwa sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan askin ya ce ka aske duka ko kuma ka bari duka ya ce fa in za ka aske kanka aske duka ko kuma in za ka bashi ka bashi duka ka rika kyara shi kana tajewa ba haramta ba amma baya son a aske wani wuri a bar wani wuri to yanzu mutumin da ya saba wa annabin Allah a banza kana zagin shugaban rasha ne ko haransa saboda ya rena annabi daga ‘ya'yanka duk sun rena manzon Allah a gidanka ba kai magana ba ma hmm? to lallai kai ka sani fa gidanka gidanka ne ko an kusa kuma wa alaikum nawa ku kare kanku ku kare iyalanku kar su fada wuta wannan wuta wa udu annasu da mutane ake wato furata, wal hijara da kuma duwatsu mutum da dutse ake har hadawa su wutar ta kuru Allah ya kare mu fa anta mukallabun bi ahli baiti kai aka dora wa nauyin kula da mutanen gidanka amma idza lam yakul laka yadun to idan ba ka da ƙarfin wa'azi ba kai ba Waliyu da amri ba ne, kai kuma ba hizba ne wanda Waliyu da amri ya naɗa. sannan kuma kai da gidanka ba ne abun ake yi balle yi amfani da ƙarfin a nan wale talaka sulta ka da iko amma daga magari sarki kenan shugaba wala kasa ka da iko ke antacce ba a naɗa ka minista ko DPO ko kaza ba wanda za ka kula da wani ɓangare khas wanda aka keɓance ma to fa innaka munkirun bil lisani to yanzu ka tashi ka rika wa'azi Ya'yan wani gida ne suke yi ba gidan gidanka ba ba za ka iya kawo musu kadaka ba ko eh me me to ai ku abin da mai amfani yake fa an samu kirun ko idan kai din nan kana kyamatar abun yanzu ka zaman to munkirun bilisanika mai kyamatar abun da harshenka ina zuwa kafin mu zo wannan ɗin har na manta mai nake so in dasa na faɗi wannan kalmar akan ina muke na ne nake so yawwa tun da kai ba shugaba ba ne na gari gaba ɗaya wanda za ka yi aiki da ƙarfi ko ɗan waye za ka iya naɗo shi sarki yana da wani gidan da ba gidansa ba ko don al'imamu ra'in shugaba makiyayi ne a kan talakawa ka duka shi kam ko sannan kuma arrajulu ra'in fi ali mutum shi kuma makiyayi ne a mutanen gidansa kun gane wannan to kai ba shugaba ba ne. na duka sannan ba a yanka maka wani bangare shugaba ya nada ka ba a ce duk gefen abu kaza kai ne aka nada in ka ga masu kaza a hana duk ba wannan bane sannan kuma masu yin ba 'ya'yan gidanka bane 'ya'yan gidajen mutane ne kuma kana da ilimi wa'azi kam in ka tashi zaka iya yi to yanzu matakin da zaka koma tunda ba sarki bane kai sarki ne nada ka ba ba ‘ya'yan gidanka ba ne ba iyalanka ba waje da haka ne ko to wane mataki yanzu za ka yi da ƙarfi a'a to gashi nan fa'in na ka tunkiru bin yanzu za ka kyamaci abin da harshe ne za ka tashi haikan ka rika wa'azi kana hanawa sai ya ce bi an tubayyina za ka ci gaba da bayyanawa an na haza haramun وأن هذه معصية وهذا لا يجوز kun gane wannan rika nuna wa mutane wannan fa haramun ne wannan fa bai halatta ba wannan fa sabon Allah ne kun gane To bayyana anna hadha haramun ɗan kuwa abu kaza da kaza da kaza da ake yi fa kar ku ɗauka halal ne fa haramun ne wannan kami don ka tashi kana malami ba za ka iya yi ba za ka iya yi tun da ba za ka iya kamawa ka daure ba kamawa ka yi bulala ba ka tun da ba sarki ba ne sarki bai naɗa ka ba ba 'ya'yan gidanka ba yanzu sai wa'azi da baki kun gane wannan a ce wa mutane za haramun wa na hazihi tun wannan fa Allah ne wa hazihi bid'atun wannan bid'a ce wa hadha shirkun wannan shirka ce wannan duka ci gaba da bayyana musu wa hadha la yajuzu wannan abu da ake yi bai halatta ba tubayyinu bil mau'iza za ka bayyana wa mutane ta hanyar yin wa'azi bil huduba ta hanyar huduba shi yasa kuke gani malamai suke na cewa idan wani abu ya faru a hudu ba sai ka ji suna ainihin da jijiya sosai suna gaya wa mutane saboda ranar juma'a ce kowa da kowa an taru sai suna hudu ba suna gaya wa mutane gaskiyar da take cikin al'amarin da ke yawo a yanzu shi yasa kuke gani yawanci masallatan sunna ko ba ka son gaskiya ka san sun fi koyi da manzon Allah wayancan fa wani fa bai san komi ba kawai an ce shi ne liman kudubar ma an ba shi ya rike ta takardun hassun tsufa ita kaɗai tun da ya hau mulki su ne zai ɗauko su yara ma har sun haddace abin da yake karanta kowa ya iya daga ya dan yi tuntube ma ya ce ya ya kowa ya iya hudubar ya hudubar ake cewa eh ba kowa ya iya saboda da dada ita kullum ake muku ba ku san kuma me ake gaya muku ba shi ma bai san me yake gaya muku ba hayata hayata an tanalu ma inda ramani ma rahatil kai shikenan ana ta to kuma wallahi hudu ba ce mai zafi wallahi yayi nesa yayi nesa an tanalu ake kun samu ma inda rahman abin da yake gun Allah aljanna ku same ta ma rahatil abdan haka kawai jikin kulani lafiya baka buta kayi gwagwarmaya ba baka sha wahala ba bai kai ba bayani to eh? wai shi tun da ha babba ne bari ya nuna muku ya yi kawai shi kenan a tashi ba ku san me aka yi ba kuma su ramar da hausa to yanzu yanzu abin da aka yi jiya shi za a yi muku hudu ba juma'an nan a gaya mu sai dai in kai din ne baka san me ake faɗi ba ko kuma wasu masallatan ma sai a fassara kuma da harshen da kake ji kowa zai dai aiki za a bayyana muku a wajen wato a wajen bilmau izati wajen wa'azuzzuka bil hudubi a wajen hudubobi ana ta gaya wa mutane wannan bilisa da harshe ne da harshe لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهم دم مولا hanyoyin suka dangar fijo ne N'o gidi makata wai hudu ba ni joni ɗin gida hudu ba dum shehu wani ikkol nana in yanga hudu ba a anda ma to ɗum iwroy eh wasu dattawa ne irin sun ɗan yi karatu ana zaɓi wai ko ɗan ji na jankata nana min ne ne da imani na hudu ba iri kun eh, to hudu ba kuma wanda ka taɓa yi shi za a yi kawai wai yara dai yanzu matasa sun taso kawai yanzu hudu ba wai yadda suka ga dama suke ya mutsawa hudu ba shehu kan sun ranka to shehun ya yi hudu ba sa ya tafi ya yi ko hmm. shi yanzu shehu irin hudubar da ya yi lokacin da yake a nan ɗin ai yayi ne akan abin da yake gudana a lokacinsa ko ba gaba ne to yanzu abin da aka yi a lokacin shehu shi ake yi a yanzu hmm? a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam hudubobin da yayi ne su Umar su Usmanu, suka yi eh sai dai a cikin hudubar ka sai ka kawo hujja sai ka kawo hadisin manzo Allah ka kawo hujja sai ka kawo ayar alkur'ani amma ce huduban nan ita kadai za a rubuta ta Arabawa kowa kowa ita ce kuma ba canji ba canji to yaushe ne abu in ya faru za a ce gobe juma'a bari mu ji abinda imam zai faɗi ba abinda zai faɗi ba ba abin da zai fada muku wannan takardar ita zai zo kawai ya yi gurnani ya yi gurnani ya yi gurnani kawai sai a zo a yi sahu kuma ba zai ce ma ku gyara sahun ba ma ku kuka biyo Allahu akbar kawai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim gai liman garu zai alaihim wala rabi kuke a jin mutu da bala su wa ruhe wallahi ne za ta je ma wa ma gare wa da lakira tu khairun laka min adure wa da sawfa

a tsare a karanta daidai a cikin wannan kakale-kakale har yaushe jangutan sai eh, karatu kawai zuwa Allah karatu da wannan kakale-kakalen nasu nan har yaushe to ba kakale-kakale ƙura'ani wanda aka yi ta ƙoƙari aka yi ta ƙoƙari so ake sai an kwaikwayi manzo Allah duk da haka aka kasa larabawan ma sannan kai da ba larabe baka ce kawai wannan ya ce wannan ya ce lardi wannan ya ce lardi wannan ya ce larli a ce kowa ya kawai wani fa lardi zai ce wani larbi wani larli wani ya ce larli wani ya ce lardi wani ya ce lardi sai a ce haɗe tan ku yi kawai kowa ya yi zai yi ai dole ne a gyara kuma girman kai ba namu ba ne ma shi ya sa ahli sunna ba su da girman za ka ga dottawa suna zuwa su koya yara su koya maza su koya mata su koya yara suna koyo so ake a gane ba girman kai wani yanzu idan ya zo wai za a kwatanta masa yadda ake kiran ainun a bambanta shi da a a a sai ga kamar ya kasa to amma ba ahli sunna ba ahli sunna bai da girman kai saboda ne ya san hadarin girman kai mai girman kai bai shiga aljanna to yaushe zai rataye girman kai ba haushe ma kansa da yake magana a maguzance yake rawanin tsiya eh yace fa rawanin tsiya ne to kai ina kai ina rawanin tsiya kai da kake gudun tsiya eh tsiyar duniya ma ba ma son balle tsiyar lahira a rasa aljanna Allah ya kare mu to irin waɗannan al'amurra mutum zai iya yin wa'azi in ya gagare ka kai ba amiri ba ne kuma ba wakilin amir ba ba gidanka ba to shi kenan sai wa'azi kun gane wannan bidur gidarsi ko da kuma irin wannan darasi a fa darasi ka rika koyarwa daras a cikin darasinka za ka iya faɗakar da mutane ku duba ku ga yadda abubuwa kaza kaza kaza to mutane kuma wai hakan ne suke o oh, dangana in tasiri mai ɗin tan wallahi sai wadar wa ka garuto hmm. ka bi karatu kawai mu kai a rufe sai ka tsaya dogon bayanin nan matsala ne ba ma gane karatu in bayani yayi yawa to wallahi da ba bayanin da baka gane ba kai ne yanzu saboda ka gane ka masu kawai a yi karatu yanzu wani shi in karatun kawai za a yi ba zai gane ke dabba ma don irin wayan abubuwan duk ba zai gane su bayin karatun wannan a ce zalla ake karantarwa aka bi ta kawai to ba faɗi aka tinta ba dole a gaya maka to aka sin wannan faka duba yadda wasu suke yi to in ba an faɗi aka sin ba ba za ka gane kyan wannan din ba kamar mutumin kirki ne wallahi kaza tsallahi kaza idan mutum yana kaza mutumin kirki ne mai yin kaza ma mutumin kirki ne mai yin kaza ma mutumin kirki ne an gaya maka siffofin da za ka yi kaza mutumin kirki ba a gaya maka siffofin da za ka yi kaza mutumin banza ina za ka gane wani in ka gan shi yana yin wa'yancin ka gane na banza ne in an gaya ma wannan ce to kuma in kai kaza kai kaza kuma na banza ne Allah ya taimake mu durus irin waɗannan na masallatai suna ce ta manzo Allah sallallahu yakan zauna ya karantar bin nasiha a zauna a cigaba da yin nasiha sannan kuma a kira gefe a yi nasiha bayan an yi wa'azuzzuka an yi hulubobi an yi darussan masallatai sannan bin nasihati a sirriya bai naka wa bai na akika sai kuma nasiha ta sirri wane jimana ya yau alhamdulillah ka bari kawai mun gode wa Allah wai ni kam dangane da abu kaza da kuke ya yake da yanzu ce a ah, ai abun kaza kaza kaza ce to amma kamar abu kaza ya kuke gudanar da shi yace eh, ga yanda muke ga yanda muke to bai kamata ba karka yadda ka ƙara irin wannan haramun ba kyau kai da shi ka masa nasiha a firce ko kuma wani ji mana jiya na ganka tare da su wani kuna kaza kuna kaza bai dace da kai ba ka bari don kai kaza ne kaza kaza kaza ya za ka haɗa kanka da wayanda suke kaza kaza kuma alhali su kansu ba halatta musu a kai ba haramun ne kai kuma ga kana karatu bai dace ba nasiha sirriya wannan amru bil ma'ruf ne wa na munkari ko ba shi bane shi ne to matakai iri-iri ne don haka wannan shi ake kira bin nasihati sirriya bainaka wa baina akika tsakaninka da dan uwanka tubayyinu lahu ka bayyana masa wa aidan har yanzu tuballighu anhu ka isar daga wajensa wa iza lam tajidin nasihat idan wa iza lam wai zalam tujidin nasiha idan ba a samu nasiha ba walam yujidil kalamu ma'ahu ba a samu damar yin magana da shi ba fa innaka balligu man yaqdiru ala izalatil munkari bi yadihi sai ka gaya wa wanda zai iya gusarwa da karfi akwai wanda ba za ka iya gaya mar ba wani wanda za ka iya gaya mar sai ka gaya mar ga ka gashi wanda ba za ka iya ba kuma sai ka gaya wa wanda zai iya gaya mishi yace wane tunda kuna haɗe da wani ko kai kuma shugaba ne a guri kaza wani kuma karkashinka yake kai ƙoƙari ka faɗakar da shi yana kaza yana kaza yana kaza kun gane wannan to wannan shine abin da ake nufi ka isar ko kuma ka gaya wa wanda zai isar masa don akwai wanda kai ba za ka iya gaya mar ba amma in ka gaya wa wani zai gaya masa kun gane wannan to aina muke eh tuballighu rijalil hisba me yiwa abun ya fi karfin ka sai ka gaya wa askarawan gwamnati sai kai guri ka fa ana can ana caca don yan cacan nan na yi musu magana ma ni abun ba zan ji daɗi ba don haka ya tura hisba sai su je ko ko kuma na ga wani gida fa ana shan giya a can idan suka je suka ai dole za a bar giya ko to kamar haka ne balligul hay'at za ka isar da yanayin yanda ka ga abun da irin hay'ar abun wata balligu waliyul amr za ka gaya wa shugaba wanda al'amarin yake hannunsa fa haza min al-inkari bil lisani wannan kai inkari da harshe kenan fa idza lam taqdir idan ba za ka iya ba alal inkari bil lisani ba za ka iya hanawa da harshe ba kan na min zalika ba za ka iya hana hakan ba in innaka tunkiru bi kalbika yanzu kan sai ka kyamace shi a zuci an yi nisa ke ya fi ƙarfinka ba za ka hana da ƙarfi ba ya fi ƙarfinka ba za ka hana da harshe ba to yanzu sai ka tsani abun a zuciyarka wala tuqirrul munkara bi halin kada ka yadda ka tabbatar da abin da bai da kyau ta kowane hali ka tsani abun kawai Watun nkirhu bi qalbika kaji ka tsane shi a cikin zuciyarka wa ta'tazilu majalisal munkari tu wani majalisi wanda ake munkari kar ka zauna a gun watakila majalisa ce in an zauna sai yi da jama'a sai zagin mutane sai gulma sai tata sai ainihin abubuwa wanda yake na batanci Abunda ba za ka iya faɗawa wa mutum ba in yana nan ne ake faɗa mata sanda bai nan kun gane wannan shi ne ake kira yi da shi amma abinda ko yana nan zaka iya faɗa mishi ba yi da shi kai ba wata ta'idu ka nesanci an ahalil munkari duk inda mutanen munkar suke kari nesa da su wala jalisun ka daina zama da su litasallama don ka kubuta da nafsika ka kubutar da kanka don ka kubutar da kanka yanzu don Allah majalisu nawa ne ana zaune kana jin ana zagin sunna ana zagin malaman sunna eh kuma gobe ma gun zaka je ka zauna wataƙila ma ana yi har kana dariya wawa kawai don ba wawa kamar mai iddiya'in sunna yana zaune da yan bidiya suna zagin sunna yana dariya suna mazagin malamansa yana dariya ba wawan da ya fi shi wallahi gabo tari da gabo ba kamar sa Allah a ce wai ana zagin sunnar manzo Allah kana dariya kana fara ba za ka kare ba kuma ba za ka bar gun ba kamata yayi in za ka zauna a gunto to ya zama na in an taba addini za ka kare in an taba sunna za ka kare ta in an taba malamin sunna za ka kare shi in ba za ka iya ba to ka daina zama da su ka tsane su ka igun wannan shi yafi fi to amma ka zama na ayi wa addinin ka izgili a yi dariya kai ma ka yi dariya wallahi kana yawo ka rika ganin wa'anda kake tsammanin sunna suke so da gaske sai ka same su ana tattaka sunna da su suna dariya wallahi Allah ya na'am ai na za mu tashi kenan Amri bil ma'arufi مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان matakai na wa'azi. Amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar waɗannan da muka lissafa ai ba wanda za su zo nan gaba ake magana ba su ce mu tashi abu abinda muka yi ne yake ce maka wannan shine martabobin da muka lissafa maka mataki ɗaya bayan ɗaya. wa hadha kama fi qawlihi ta'ala yayi daidai da abin da Allah ya ce wattaqullaha wattaqatu kaga kenan takawarka gurgudan iyawarka wanda zai iya da kaifi wanda zai iya da lisan wanda zai iya da qal kun gani yace wala yukallifu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai abin da za ta iya kai ba sarki ba ba dora maka aikin da sarki zai iya yi ba kai ba mai jajircewa ba ba dora maka abin da jajirtacce zai yi ba don haka sai ka tsani abun a zuciyarka fai za a nita bi hazihi kuduwaki idan ka yi amfani da waɗannan matakai fakad an kartal munkara to lalle ka kyamaci abun kyama wa karsalinka kuma ka kubuta amma idza lam tunkiril munkara idan baka kyamaci abun kyama ba la bil yadi ba da karfi ba wala bil lisani ba da harshe ba wala bil qalbi ba da zuciya ba Fa'aza ya dullu ala imani wannan ya nuna baka da imani kwata kwata kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake ko kama fi qaulihi kamar yanda yake walaysa wara zalika min al'imani imani habbatu qardalin Faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan ko kamar yadda annabi yake laisawara a zalika koma bayan nan matakai da muka lissafa ba in mutum ya kasa baya cikin ɗayan wa'annan matakai laisa wara a zalika min al-imani habbatu dalil baya da imani gwargwadon kwaya komayya babu duk wanda bai tsinci kansa cikin wa'annan maratib ba to bai da imani ko da kwayar zarra fallazi la yunkiru al-munkara bi qalbihi wanda baya kyamatar munkari da zuciyarsa laisa indahu imanu baya da imani aslan sam sam ma fala budda ba makawa min inkaril munkari da kyamaci abun kyama lakin fi hazan amma da wannan tsari allazi arshada ilayhi nabiyyu alayhi salatu wassalam wanda manzon Allah ya shirye mu a kansa wala ya tajju ahadun bi qawlihi ta'ala kada a samu wani yana kafawa rayuwarsa hujja da wannan aya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تيوا waɗansu akan wannan ayar suke fakewa suna cewa ya ku masu imani alaikum anfusakum ku kula da kanku kawai la yadurrukum ba zai taba cutar da ku ba man dallatu wanda ya bata ina ruwanka da batan shi in ya bata shi ya jiyo eh idza ta aitu ba dai ku kun shirya ba in dai kun shirya kawai ku yi mut eh wanda ya bata bai dane ka ba in dai kai ka shirya to wannan ayar ya fahimce ta daidai kuwa bai fahimce ta daidai ba ya zunnu babun nasi waɗansu suna tsammani an na hazi aya wannan aya ta dillu ala annal inkarar munkar wai idan kai inkarin munkari laisa bi lazimin yin haka din ba dole bane in dai ka shirya kai kawai kai shuru wanda duk ya bata kawai shi ya jiyo wa annal insan lalle mutum idza salaha fi nafsihi idan har ya kyautata rayuwar kansa fama alaihi min min al'akarina wai ba komi ba abin da ya shafe shi dangane da shiryar sauran shi ba ya shirya ba shiryar da sauran baya kansa wala yunkirul munkara ko ya ga ana mummuna abu ba zai inkari ba ba zai hana ba wala ya amuru bil ma'rufi ba sai yayi umurni kan wani abu da ya kamata a yi ba fa hadha khilaful kitabi to wallahi in haka ka fahimta ka yi fahimta saɓanin Alƙur'ani was sunnati ka yi fahimta sabanin sunnar manzon Allah wal ayatul karima wannan aya mai girman daraja la ta'ani haza ba haka take nufi ba kama bayyan kama menene bayyana zalika kamar yanda bayyana zalika abubakar siddiq kamar yanda abubakar siddiq ya bayyana mana lamma su ila anha sanda aka tambaye shi akan wannan aya aka ce ya ababakar siddiq ma za ta qulu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum me za ka faɗi game da wannan aya qala laqad sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala tabbas kamar yadda kuka tambaye ni ni ma ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace kalla ina aya ba tana nufin ku zauna kar ku yi wa'azi ba ku zauna kar ku faɗakar ba ku zauna kar ku yi inkari ba mm kalla kam wallahi na rese wannan kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam la ta'muruna bil ma'ruf wallahi ku yi umurni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkari ku hana mutane mugun aiki wa la ta'khudhanna kuma ku kama ala yadi safihin duk wani wawa da kuka ga yana sabawa Allah ku kama hannunsa ku hana shi wannan barna wala tu'adhirunahu ku tilasta shi ku dora shi alal haqqi akan gaskiya ai tsoron tilastawa kaga wannan ya shafi hukuma ya shafi malanta wannan tilastawa ko to don haka ashe kenan fahimtar wannan aya ga wanda ya fahimce ta so ake kai shuru karka jawo fitina fahimtarsa ta saba wa ƙur'ani ta saba wa sunna don annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce wala taksurannahu ku tsayar da shi alal haqqi akan gaskiya kasran tsayarwa ku takaitar da shi akan gaskiya kar ya wuce gaskiya fa ma'ana al'aya a inda aya take nufi annabi za amarta bil ma'rufi inda ake cewa in ka shiriya batan wanda ya bata ba zai shafe ka ba a'a ga abin da ake nufi innaka lalle annaka iza amarta bil ma'ruf sai ka umurci mutane ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata wana haita anil munkari ka hana su kaza ku bari bai dace ba haramun ne walam umal sai aka idin magana ka walam umal bi kaulika ba ai aiki da ma'anar maganar ka ba to fa alayka bi nafsika kai kai kokari ka dora kanka akan hakan kar ka ce kayi kayi an ki bar bidiya sai ka ce to tun da sun kini kuma ina cikin siyanayya na iya kare ma ku yi cikin bidiya tare wallahi ni haɗi ni haɗi da shalake wallahi to yi no da ten jahe matan muhammed ne sadaka uku dun ko eh, eh to le ma no da ten inda ɓe nanata waasu kuma in der ma. en jawtan en jawtan hmm. aɓe jahannama wallahi wannan abu da ake a garin nan ba za mu yadda ba don haka muna gayyata almajirai daren juma'an nan za mu taru kowa ya zo da tsakuwa ɗari uku da goma sha uku eh, kimanin karfe uku da munti uku akwai aikin da za mu soma ya kura wuta cewa ba ku tabbati da sai ce no baɗe tun in gondi matsayin jau wai ya za mu yi tun da muna tare an gaya musu ba kyau ba kyau sun ki in ba mu je ba mu je kawai wai shi ma sai a je a yi wannan tuk tuk tuk a jefa cikin wuta da shi eh to ba haka aka ce ba in kai kai wa'azin kai wa'azin aka ki to kai ka koma gefe ka ce kai ba za ka yi ba kace bid'a ne an kyana yi to kar da kai kace ce haramu ne an kyana yi to kai kar da kai alaikum anfusakum to anan ku kare kanku la yadurrukum man dal man dalla idza tadaitu batan wancan wanda ya bata ba zai cuce ka ba in dai kai din ka shirya to yayin kai din baka shirya ba fa eh batansa ya shafe ka to amma baka hana ba ka ce a'a hana wannan ba kyau fitina ne ka yi shu to wannan ba kai amfani da ayan nan ba in an taba ka ce a'a alaikum an ku aka Allah ya ce la ya ku man dalla ta tadaytum ne eh, kai dai kai kokari ka kare kanka barnan mai barna ba zai shafe ka ba in ka hana ba sai ka hana don kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi don me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kaga magana ka ta saba wa qur'ani nan kuma manzon Allah ya ce ku tilasta su ku dora su akan gaskiya ku hana su mummuna aiki har sai sun dawo kan gaskiya nan ma kaga ka saba sunna shi yasa malam yake magana ka ta saba wa kitabu wa sunna sai yace ni wala tagun kada ka zo ka ce ban ga gurin ba ne sidira ta nawa wala ta ana mislun nasi karka ce to ya za a yi dole mu yi kamar yadda mutane suke yi au haza shay'un alaihin nas to ya muka iya wannan abu ne da muka tar da mutanenmu a kansa dole a lallaba a yi da su bal Allah ya ce a'a mala ya ce ta'amuru bil ma'ruf awwalan da farko sai ka dora su akan abin da shari'a take so wa ha anil munkari ka hana su fa iza lam yuqbal idan ba karba minka daga wajenka ba fala tatanazal kar ka sauka kai akan an shay'in akan wani abu min dinika wanda ya shafi addini ka kabar shi ka dawo kuma ai bid'a da kai ka bar tauhidi ka dawo ai shirka da kai ka bar sunna ka dawo ai bid'a da kai da kai haka nan shi ne ake nufi alaikum an fusaku kun gane wato jamilin nasu wai don ka kyautata wa mutane wa tamshi ma'ahum don ku tafi tare don Allah akwai irin su ko babu wallahi akwai wanda zaka tarda he ce maka wallahi malamin an di ko biyo to mun ko ka musamman in mun shiga karkara in zo ka biyo to amma min on to du wada ta ko <laughs> eh gaskiya kuke faɗi amma mu anan ba zai yiwu ba wai wani ne ba wallahi malam tun muna yara muke ganin sa malami tun muna yara tare muka tashi a wurin mu su ne malamai abun muna yara don mun daɗe muna samun su suna gurfani a zauren malam a rumfar malam suna ɗaukar littattafai sai ya same ni yake kai malam min ɗariƙa mo don burgo yan fa ni warai dokkaya na ce inna lillahi wa inna ilaihi wai warai mu kama eh? kullum muka da yace wallahi ni don wara ba wai wai dariƙa kunnan tana burge ni wallahi duk ta bi dariƙoƙin nan zan zo ni ma a bani don ombi wala wallahi ko mbiyoto mi googa ni ma ɗum ɗon ɗariga moye ɗum ɓuurgoyam hanjum garani minanta shi har yanzu ashe duk karatun da muka ga suna yi tun muna yara ashe shi kawai kifewa yake yi a kife yake kawai kan takaddu ke san ma menene wannan din ba menene wancan shi ya ɗauka wani abu ne za a zo a bashi wai zai zo a bashi shi ma wannan wurin ya rike sai to ne ka zo da ya zo kam da ya sha karatu idan za a bashi sai ga sabanin yadda ke tsammani sai zai tsammani za a ce gari gashi gashi so ƙauru illa man kifta saifahu wanda za ka ja baya da shi ka koma gefe wanda in kai zai kashe ka wa a ko zai kwankwatse ka da sanda wannan sai ka ja baya ka gane iza kifta iza an karta idan kai inkari an tuktal za a kashe ka au ko kuma an tuzurab za a dake ka fa innaka tantaqilu ila al martabati thaniya sai ka koma martaba ta biyu wahiya bayanu bil lisan sai ka koma bayani da harshe yanzu idan ka zo ka tarda yan tata ka ce za ka ya mutsa tamfon din su eh ko kuma ɗan fashi an gaya maka suwa ne suwa ne ɗan fashi ne ka zo ka ce wallahi ɗale ko mara to bi ni ga ne daga ma'ita ya ganye wani daga hoshoyi za ka tsira? ka kwazo ka ce duk ku kawo bindigogin tun ku daina sata har ka je da bulala za ka daki yan fashi zai yiwu? to yanzu nan me ya kamata wa'azi fashi bai da kyau yan uwa Allah ya shirya da masu yi wayanda ba za su yi ba kuma Allah ubangiji ka tona musu ari Allah ka tsora su akan shugabanni su kama su wannan ya iya abin da zaka iya yi kenan amma ka je ka samu dan gwaji kiri da kiri anya ba za ka lallaba ba kuwa man sai saifahu wanda kake jin tsoron takobinsa wa afahu ko sandarsa to wannan sai ka koma geze ka samu filin ka kai wa'azi a masallaci ko a unguwa ko a wajen dare kun gane wannan yawwa wani bayanu bin lisani wa idza khifta min al bayani in ma bayanin kana jin tsoro bin lisani in kai da harshen nan ma tuktal wato za a kashe ka aw tudrab ko za a dake ka tan taqilu ka siratu ila al martabati thalitha sai ka koma martaba ta uku wahiya ita ce la ahada yamna uka minha wannan martaba kan ba wanda ya hana ka ko akwai wanda zai yi hana ka wannan martabar ta ƙarshe la da yamnau babu wanda isa minal inkari hana ka kyamar abu bil kalbi da zuciyarka inkarul qulubi akwai wanda isa ya hana to ka san ma na tsani abu balle ka hana ni amma in ina faɗi yanzu za a ce a kamo shi ko kuma na je na ce ku bari dole karfi da yaji nan kuma za a fi kaina ko a kashe ko a bugi to amma in na tsani abun a zuci akwai wanda ya sai hana ni kin abu a zuciyata don ba wanda ya san sirrin zuciya ke Allah don haka annahu la ya'lamu ma fil qulubi ba wanda ya san abin da yake cikin zukata illa Allah sai Allah azza wa jalla mai girma da daukaka sai ku yi hakuri dai ko na'am eh to yanzu waɗannan suna ƙarƙashin wasu ne tukunna ba ƙarƙashin ka suke ba wa'anda suke amma idan iyayenka ba sa nan ƙanƙanninka ƙarƙashinka suke domin wa kamar uba yake ya kamar uwa take haka hadisi ya ce to amma iyayenku suna nan yanzu aya ƙarƙashin iyayenta suke go ba ka isa ka ce za ka yi mata yadda ka ga dama ba sai in iyayenka ne suka baka dama yana daidai da wanda shugaba na gari ya ba shi dama da ke tirsasa wasu idan baba da mama suka baka dama a matsayin matsayinka nawa duk abin da ga bai dace ba kannanka ka hukunta su sai yanzu kana da fawa amma idan babu sai ka takaita a gidanka ka fahimta amma kuma za ka yi nasiha da baki kan ba za ka daina yi musu nasiha ba har baban naka ma ba za ka bar shi ba don ba ce babanka don babanka ne in yana kuskure kar kamar nasiha ba mamarka don mamarka ce ba ce ka bata karka mata nasiha ba yiwuwa in ka so wani a waje ya kamata ka soyayyar ka tabi yawa a babanka duk yadda kake son wani ya shiga aljanna ai za ka so a ce babanka ya fara shiga mamarka ta fara shiga ko aga ne ko ba haka ba shi yasa annabi ibrahim kafin ya fara wa kowa zai sai fara ta ya abadi lima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya abati la ta'budi shaytan ya ci gaba da yi wannan kan wa yake wa yi. babansa don baya son sa don yana son sa don haka ko babanka ba za ka bar shi ba za ka yi masa wa'azi amma baka da karfin tirsasa shi za ka yi masa wa'azi ka masa nasiha, amma da harshe kyakkyawa kaka zo ka ce ka amma baba wallahi umma in na yi kuma here wallahi wai har joni an kaza karkai haka eh, kai baba har yanzu da amma ka yi tsohon banza wallahi har yanzu baba kai kana kaza kaza wannan wa'azi ne a kamata ba domin annabi ibrahim kalmomi masu taushi yake aiki da su ya abaki ya babana lima don ne ta abudu kake bautar ma la yasma'u abunda bai ji wala yusiru bai gani wala yughni an kashe a ba zai iya wadata maka komi ba ya abati babana la ta'budu shaytan har ka bauta wa shaytan kaji inna shaytana lil insan aduwwun shaytan makiyin mutum ne ya ci gaba da yin bayani cikin lalama amma gogan naka dai zaburo yace an ta arabi gona an ta na ali ya ibrahim la manna wahjurni maliya to a lokacin ne ya zama tsohon banza don tun mutumin da ya ce zai fada da Allah kuma yanzu kamar ya yi tsohon banza amma matukar babanka ne karka kuskura ka kawo kalamomi masu zafi ko arne ne in yaki musulunta ka bar shi ka rika yi masa nasiha da kalamomi masu tashi sannan za ka ba shi riga za ka ba shi abinci za ka ba shi ɗakin zama amma ba za ka ainihin kai shi wurin shirkarsa ba zo ka kai ni wajen ibadarmu ka kai shi kamar ka taya shi halaka na gane duk abin da ya shafi gefen sabon Allah in ya sa ka kai nan kan ba za ka yi ba a in ja hadaka ala an ci shirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma anan Allah ya sa ka yi musu da amma don ba musulmi bane wa kuma fi duniya ma'rufa kai mu'amala da su a rayuwar duniya da kyautatawa duk da dai ba musulmi bane kun gane wannan karka saba musu sai inda suka saba wa Allah nan kuma yake saba wannan haka shi tsarin musulunci kenan don shi da da'a da ladabi da hikima da basira yake kira ba wai gatsau ba Allah ya taimake mu mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين